Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aminu Fage. Tare da? Amina Buhari. Sai ni Daula Salim. da gobe na magana ne akan abubuwa da suka shafi al'adu da nishadi kai har ma maganar addini. A yau goma sha shida ga watan Nuwamba ta shekara dubu biyu da goma sha takwas maganar kenan. Eto eh yawanci dai kin san kamar mu a nan arewa duk mace da aka gani tana facebook ko instagram sai a dauke ta kamar mutuniyar banza ce. Hmm. kamar bata um, ba ta da mutunci da sauransu to amma ni a gani na yadda dai ka ɗauke wannan wurin Zara'u don haka ne yau a fagen namu na nishadi Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki mai suna Blues. Bayan nan kuma muna nan tafi da shirin mata masu ƙananan sana'o'i. To Dalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir a cikin shirin mata masu ƙananan sana'o'i. To a shirinmu na ƙananan sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. Uh, sunana Sadiya Muhammad. Sana'ar mai ake yi? ina sayar da atamfofi, shadda, lace, takalma, jakankuna da kuma kayan maza. A ina ake sayar da waɗannan kayayyaki? To gaskiya business ina is online based. Hmm. Yawanci a shafina na facebook da kuma instagram nan dai nake postin kayayyaki na kuma nan nake samun masu si haka nan da ake yi muna zancen shekara nawa da fara wannan sana'a ki to online din dai na kai wajen 4 years kenan ina yi mm. online amma dai kafin dai in fara online din dai na dade ina harka kika dade kina yi shago gare ki ko kuma a ba mu labari eh, eh, na dai fara a gida ne daga baya na bude shago to daga baya kuma da kin san yanzu an samu ci gaba na me zan ce ne to sai na koma kuma na na dai fi karfi online din gaskiya a mm. yanzu me yasa aka karkata daga gida aka mai da shi kan online saboda online din ya fi karbuwa kuma ba in a gida ne akwai harkan bashi da sauransu amma online baka san mutum ba ba yadda za a yi ka bashi kaya bashi mm. eh, to nan din dai shi dai ya fi a yanzu dai wato shi online ɗin idan mutum ya ga abin da yake so ya saya da farashinsa ta yaya ake aikawa mutum a yanzu idan na yi postin kaya mutum ya gani muka gama ciniki da shi um, ta mota nake sawa ok a online ɗin ma har sai an yi cinikayya eh sai an yi mm. ai ba za ka ce ma mutum ga kuɗin kaya ya biya ka a take ba mm. akwai waɗanda za ku ta jayayya kamar ma jirgin sama zai saya wani kuma it depends on individual dai wani dama ba mai son jayayyan bane ko da a shagon ne haka ne wani da ya zo ya fi so a yi gaskiya da gaskiya kana faɗan kuɗi zai biya wani kuma sai an yi ta dogon ciniki to idan dai har aka gama ciniki ya biya kuɗi sai a sa mai kaya a mota a kai mai har inda to shi ma kenan idan mutum ya sayi kaya da kuma kuɗin motar da duka ana haɗa masa ne a cikin kuɗin kayan da ya saya a'a ba a haɗawa amma dai mukan yi promo wani lokaci idan mutum ya sayi kaya da yawa mm. ana mai free delivery mm. amma yawanci dai gaskiya su suke biyan kuɗin motarsu. Mm. kamar kayan naira nawa mutum zai sai a masa free delivery idan lokacin promo ne daga dubu goma ma zuwa sama sai a tura maka yaushe ne ake yin promo din kamar lokacin eh, shagulgula haka kamar na sallah ko kuma yanzu kamar yadda christmas ke approaching lokacin da dai ake ciniki sosai mm-hmm. amma kamar yanzu da ba kasuwan sosai mutum shi yake biyan kudin delivery shi to mu koma baya um, ya aka yi me ya ja hankalinki kin ce rashin kasuwa ne ya sa kika daina sana'ar daga gida cika mm. mai da shi kan online mm-hmm. ya aka yi kika gano cewa online din nan tana uh, kafar na bullewa kawai dai da fari gwadawa na yi na ce bari in gwada in gani tunda na ga wasu suna yi kuma ban sofa dai ban ji wata ta yi complain akan harkan ba sai na ce ni ma bari dai in dan gwada in gani maimakon ka siya data ka ta wasting din shi haka nan ka shiga karanta wannan karanta wancan mm. wanda ba karuwa za ka yi da su ba na ce bari in gwada an tallata kaya ta wurin kuma alhamdulillah da na fara sai na ga abin ya samu karbuwa sosai da facebook ne kadai ake koko da ina da ina da facebook da instagram mm. nan dai wurare biyu sai kuma whatsapp to su kuma wannan suna tattare da wasu irin kalubale mm. ba sosai ba gaskiya eh. yawanci dai abubuwan da kalubalen da ake fesin yawanci idan kin san sha'anin trust hmm. wani kaga kina gani kun saba da shi kuna yau da kullum sai kika yadda da shi kika tura mai kaya bai biya ba sai kuma ya zo ya ki biya akwai irin wa'annan to shine kaɗai dai abin da ake fesa amma idan dai zaki ba zaki ba wa mutum kafin ya biya ba gaskiya ba wani matsala online an taba saya misali a siyi kaya ki tura mutum ya ga kayan ya ce a ah, wannan kayan bai mun bane ba zan saya ba zan da miki da shi ba cika samun haka ba saboda kafin ku yi ciniki da mutum ai sai ya gani ya zaba hmm. a kayayyakin da zaki tura mishi sai ya zaɓi wanda yake so ka tabbata wannan kake so ko wannan kike so eh to shi kenan sai a yi ciniki a fakejin a kai mutum. su takalma da su jakuna da sauransu a ina ake kawo waɗannan takalma a yanzu daga malaysia ake turo mu ta yaya aiki kike siyo su daga malaysia eh to akwai wayanda muke wannan harka da su da suke mazaunan can ne eh. amma dai yan najeriya ne amma a can suke zaune mm -hmm. to daga wurin su dai muke nake siyi kuma suke turo min ka suke turo miki mm. um, kasancewar ki mace mm. kuma kina wannan harka ya al'umma ke kallon ki kaman harkan harka ta sai da sayarwa kuma online e to yawanci dai kin san kamar mu a nan arewa duk mace da aka gani tana facebook ko instagram sai a ɗauke ta kamar mutuniyar banza ce hmm. kamar um, ba ta da mutunci da sauransu to amma ni a gani na yadda dai ka ɗauke wannan wurin wa'yansu dama da niyan harkan banzan suke shiga amma ni tunda na san abin da ya kai ni ban damu ba kuma ina samun ci gaba a haka shi wannan kasuwancin online dole ko da yaushe ya kamata ka kina yawan hawa online kina dubawa baya takura zamantakewanki a gida da iyali baya takurawa baya takura ya kike ba kowanne hakinsa eh to ina da dai lokaci da nake um, eh, harkar kasuwanci na na facebook da instagram din ina da lokaci da nake fara kowane rana da kuma lokaci da nake rufewa mm. kamar misali a ce idan karfe shida ya yi to koma me bana sauraron harkar kasuwanci kuma kuma kin ga wannan harkan kasuwanci ba wanda zai takura maka ba ne ko kina kan gadonki ne misali a ce makin idar da sallan asuba kenan kina iya daukan waya ki shiga ki dan dudduba ki abin da zaki ki fice so ba takura ko kaɗan ba takura ba suka fi kayan mazan ne ko matan ne gaskiya a customers ina maza sun fi yawa me yasa maza suka biya sun fi biya ne a kan kai ko sun fi rashin wasa to kisa harka da mu sai a hankali mm. su ba su da wasa kuma kana gaya musu kudin kaya ba wani dogon jayayya mm. nan da na an biya amma in mace ce za ki ji ta ce ajiye min ba ni zuwa next week eh, eh. to kuma kasuwanci wani zai zo ne da kuɗi ka ajiye wai wata ta yi alkawarin sai wata sati ba a haka gaskiya wannan dai a sana'a ke a takaice sai mutum ya biya sannan zai samu kaya sosai kwarai kuwa um, idan za a ba mata shawara ah. wani irin shawara za ki basu akan sana'a gaskiya shawara dai babba shine duk um, abin da ka tsinci kanka in ma kasuwanci ne in ma koma meye ne ka yi gaskiya saboda gaskiya dinnan shi zai kai ka achieving abin da kake so kuma ka yi nisa sosai hmm. saboda idan ba trust a harkan kwata-kwata ma ba za a je ko ina ba To madalla kamun matasa maza masu sauraron yau da gobe su ce filaye fili yanzu ya zama na mata kullum mata ne kuma kuna nan za mu nemo cikin shirin maza masu kananan sana'o'i. To zara'u amina ya kuke kallon saye da sayarwa ta kafofin sada zumunta. Maganan bashin nan mm. gaskiya <laughs> ta yi maganan bashi ta yi magana kin gani ya rage bashi tsakakanin mutane mm. kuma ina ganin zai kawo saukin yadda mutane su ma za su samu sauki suna gida ni kan mai ma na bullo ta maganan shago kun gani aka ce maganan shago inda da ne mutum yana so yi sana'a bai da karfin yin sana'a sai ka cire kuɗi ka yi tunanin ya za ka kama shago amma yanzu kawai abin da kake bukata ka dan sa intanet ɗinka ne yar data ce za ka <laughs> saya ka sai da sa kaya ka tallata ya kawo sauki kuma mm. masu siya ba sai ka je kasuwa ka sha wahala ba za ka sai abinka a kawo maka shi har gida haka ne kana kwance gida kana eh. duba duk abin da kake eh, so ka saya kuma mm. harkan sana'a ne ma da zai kama mata masu iyali sauki ba sai mutum ya fita ba ya yi mu'amala da mutane an samu an ya kawo sauki kan kuma ya taimaka sosai ya rage tunda inda da kana bukatan wani babban jari yanzu ba ma ka bukatan babban jari da karamin kuɗi zaka iya fara sana'a ko sana'an gashi ta wannan tana sai da takalma ne da abubuwa to Allah dai ya sa mu dace mata ya kamata dukkan mu tashi tsaye domin mu samu mu dogara ga kai sosai to madalla yanzu bari mu ƙara koma wajen baraka domin mu yi nishadi da blues ok shirin na namu na nishadi yau bakwancin wa muka samu sunana simon bulus mm-hmm. eh. wanda aka fi sani da wanda aka fi sani da lyrical dr smith lyrical dr wato kai a wakar ma kai likita ne ne <laughs> likitan lyric ya ne likitan lyric eh. um, muna ya aka yi ne aka tsinci kai a waka har aka fara waka har aka kai inda ake yanzu to abin ya fara lokacin ina shekara bakwai tun kana shekara bakwai eh muna tafiya wurare akwai wani dan irin local ganga da muke so muna yawo muna buga muna dan eh to ban san inda ake kiran su ba dai dan da dan samu wani dan me ake kira ko gwangwani madara eh, sai dan sa fata ko a neman leda a rufa eh. ana buga ana yawo gidaje ana dan karba dan goma a hirin kin gani ba kowane eh. lokaci ba wai lokacin wani festival haka ba ba kowane lokacin festival domin abin da ke yi shine akwai time din festival hmm. akwai kora nan sati ko lahadi wataran da aka taro mutane masu tafiyan aiki zai mu dinga dan buga mutane suna taruwa. da shekara bakwai ka kuɗi? To ai na san kuɗi tun a shekara bakwai tun ma yi shekara. To ni bin sa nake yi ko ba haka ba idan na bi su wadda su wadda suna nan a gaba. Idan mun bi su ba ya mun yi abin da ba ba san ba taba ban ko sisi a ciki ba ko ba haka ba. To bayan ka girma kuma ya. To bayan da na girma na samu kaina na fara yin waƙoƙin mutane ko ba haka ba mutane kamar eh, tupac mutane kamar bigi ina mayamin waƙoƙinsu so da na ga abin sai na ce to shi kenan tun da zan iya mayamin waƙin wani to bari ne dan rubuta na rubuta na sai na fara da wani waka ana kiransa i've got it all za a iya tuna shahar a rera mana eh, ka wallahi ban iya tuna ba na ya bata a kwakwalwa ta wani yanzu ya shigo kwakwalwa ka sai na zo na rubuta wani ana irin sabula hmm. eh, wannan na eh, iya kai na yanzu zan iya yi miki in gina wai da su mana famfon madara ba ba ka suka gaya mana bula wai za su mana hanyoyi iri-iri a kasa ga gaya mana bula Ba if you try like by politicians kema kina bula ni ma yana bula ai ko ma yana bula kai ko kema kina bula to dai wannan ko ba a gaya min ba zan iya ba da sakon amma zan so kai ka gaya min da sakon wannan wakar to sakon wakar ne shine kin gan yana magana akan leadership hmm. yadda yadda muke a siyasa ban ma siyasa ina dai magana mutane gaba ɗaya da wanda suke siyasa da wanda ba sa siyasa amma me gundaren dalilin yin wannan waƙa? dalilin yin waƙan shine ne ke faɗa is about leadership akan ko ba haka ba mulki eh, kuma na ji kai zancen za su yi mana famfan fara eh to kin ga abu dai shine mm. ba a cikin wannan idan kin ji waƙan har ƙarshe mm. za ki gane cewa ba dai maganan politician ɗin bane kaɗai eh. akwai wanda ta yi ƙarya sakatariya mm. ta ɗauka hoto ya gidan kubanta ki ga bula a kira ki a waya kina Kano ya kice musu ai yanzu mana ya shiga Abuja me yake sa bula ko ba ka ba ai ba gwamnati suke wannan kadi ba ko ba ka ba mu yadda muke ma mu ma ƙarya so idan kina ƙarya haka idan kin zama politician ya zaki ai abin zai zama times two ko ba ka ba to shi ne ke magana a kai da ka samu kanka har ka fara waka muna zambatun shekara nawa kai shekara shekara da shekaru eh to bari eh, ya ya ya kai goma ya kai goma da wace waka aka san ka E to waka da aka sani da shi yanzu kam mm. shi din ne bula ita ce ta bugo wace fice ta bugo ko ina na je ko ina na je ita kake so a ranka ko akwai wata daban ban da wannan to akwai wata da na fito da ita sabuwa ana kiransa bayawa bayawa eh ita kuma aka bi ita bayawan da tana magana a kaina ne ni da kaina abin da nake abin da ran iya yi mm. da abin da barin iya yi ba kuma dai casu dai harka dai ko ba ka ba abubuwan da yake faruwa idan an fita casu an dan kin gane yake faruwa idan an fita casu idan an fita kin gane akwai wani gefen da na ce kai yan mata faca-faca yau za a yi kaca-kaca kwata-kwata irin shi shine zabu wadda kake so ko je ratatata kin gane to inda in ya zama kwata-kwata abin da ka zabu wadda kake so kafin su kare ko ba ka ba eh. to kin gani da an fita zuwa akwai abubuwa da ya ba ai abubuwan da ke son ka gaya mun gari eh, ba wai a boye musu ba ai karka kalli abu to idan kin ga aka ce yan mata fata fata yau za a yi kaca kaca kan ai ki gane gowa ta ai ba ta ba ai ba gaya miki cewa wa ya gaya miki a makaranta cewa 1 plus 1 2 ne malami ne na gode miki to kin ga yanzu tun kina karami kin yi girma kamar yadda kike yanzu haka eh. ai ba sai a gaya miki ba ke da kanki yake gane ko ba to me yasa ake yin exam saboda malama ai bare iya ga miki gaba daya <laughs> um, wani irin idan kana waka na'am waka taka tana tasiri azin kana tasirinta tana yi kin gani akwai abu ɗaya shi ne ni ba wadda zan ɗaya ina wakar da na san cewa wakar da mutane bare nishaɗantar da su ba ko kuma wakar da bare aikar da sako a ciki ba kai duk waƙoƙin da yi da nake yi ina da gani cewa na faɗa wani abu ɗaya idan bai sa ka kayi dariya ba zai baka wani message ko baka ba mm. To shi sa komai da nake a ciki ina da ganin mutane su gan inda abin da nake yi daga nesa ni ban yin wakar domin kawai a ce a za ka yi waka ka bulo inda mutane no mm. ni da na ɗauka shi a buɗe ne wadda ni barin iya in gaya miki abu ba barin iya je wurin gwamnati in gaya musu ba amma idan na yi waka a kai ko ba haka ba mm. mu street din ya za a dauka gaba ɗaya zai a kai sai kowa ya ji ko ba haka ba ka hip hop ce ko kwa rap ko me eh in gausa ake kiran in gausa eh me da aka gausar idan in kika ɗauka english in kenan mm-hmm. in ka ɗauka hausa oh, in ki hada sai bai in ga hausa kin gane eh. um, hip hop kake yi ko reggae ko rap to abu ɗaya ne rap nake yi dan naga kana yi kana haka da hannunka eh to in in kin ga yanda mutum yake hannun za ki gane ai ko <laughs> ba sai ta Hannu ba sa zama ne sai ana yi ana dan haka to idan ma ya muku haka ba yi bara ku gane ba da girgiza kokolon ku kin gane <laughs> to a wannan harka ta waka wani irin kalubale ka taɓa fuskanta da harka ai kalubale da da yawa da yawa yawa wallahi kin ga abu ɗaya shine ni a Lagos nake da zama mm. da na zo idan na fita na zo arewanci najeriya aka yi sai daya yana ga abubuwa da ya ga idan yau mutum zai a nan arewa zai dauke mutum kamar olamide mm. ah, tekno ko wani su daga can mm. zai iya ba su miliyan bakwai miliyan goma mm. su zo kawai su yi minti talatin su kara gaba amma idan aka dauka daga amma idan dan arewa ne ma ana mashi cinikin kose ko ba haka ba dan Allah ka zo kawai ba ma da kuɗi abin da za to shi kenan abin da ke faruwa shine kin ga akwai mutane a unguwa wadda suke ji cewa a ah, tun da wasa kake a yi kuma abin da suke duba suna fuskanci tv ko ba haka ba mm-hmm. idan waƙoƙinka ana play sosai a tv mm. to kai ma za a baka wannan za ka karba za a daraja ka ko ba haka ba amma kafin nan waƙoƙinka su tafi kan tv nan akwai abubuwa da yawa kin ga kalubalen kuɗi mm. kuɗi wajen ba wata wata da inda da ka yi bidiyo mm. kuma ka je domin mutanen suna karɓi kuɗi daya kafin nan a samu waƙoƙinka a dai play bidiyon din a can ko ba haka ba idan za a iya samu kin ga kamar da ji na zauna a can na gane cewa akwai wani sanda aikin su taimako suke yi mm. mutum zai iya samu kuɗi gaba ɗaya ce to ni na ga kana da kana da abin yi kana da kana da talent kuma kana nan to abin da yi ni zan taimaka maka da kuɗi sai ka ga sun sponsorin din artist ne. da mm. ba shi komai da komai da yake su kuma ba ma tunanin su samu wani ba a kan shi ba ba ba to me ina idan za mu iya mu ɗauka abin da ake yi a wasu wurare a ce a dan practicing din shi a nan arewa to ina gani kasuwar arewa din because a arewa ne a yanzu haka hmm. ko kin tambaya a kasar waje za su ce miki arewa ne suna yin real hip hop to ku da kuka riga ko ga can wajen ko me kuke yi na ganin kun tafi da na kasa to kin ga akwai wani abin da aka ce wadda ya hau bishiyan bai sun ko ba balle wadda zai jefowa ko ba haka kana nufi kai da ka hau baka tsinko ba <laughs> mu muna kan bishiyan ne muna neman jamu tsinka ko ba haka ba amma in ga kana nufi ka ce mun baka tsaka ba yanzu ki mana ki ji ai ban gama magana <laughs> idan ba he mun kai wani wuri gaba ɗaya ba ko ba haka ba amma dan ya gurgudu ta da ne rediyo to da nake tafiya ina tafiya da mutane da artist mm. ina making sure ina akwai artist gaba ɗaya kin gansa nan wanda suke mm. bayana yawancin su artist ne mm. so idan na je wuri haka yanci to kaga wannan shi ma mawaki ne at least dan kokarin da nake yi in dan tallafa fuskan su ma mutane tallata fuskan su ma mutane cewa ga wannan mutum yayi kaza kaza kin gane ai an taɓa fita daga Najeriya eh na fita daga Najeriya na je na dan yi wani dan wani na je wani show a Kotonu so biyu mm. suka kira ni farko da suka kira ni suka mun waya suka ce a ah, muna son ganin ka a kutumin to ai baki ji wani abu bane ai ina nan a jiz aka kira ni a waya zaka zo kutunu ne ce me zan je a kutunu suka ce mu ai wakar ka bula hmm. yana koyi na kutunu suka ce no zan biya ka sai na ce kai <laughs> to ni din ma ban san me zan fara ba kowa ba sai baka tambaya ba sai ma na ce to kawai dai zan zo eh. ku ciniki ba. Ba ma ciniki komai ba kawai ni dai kawai je in ga mutanen da aka ce wai. Da kai je aka yi sai aka yi ƙarfi. Abin mamaki ne ko ba haka ba. Eh. Ban yi masa bidiyo ba ba komai wa aka kawai sai a kira ni a Kotonu. Mm. Sai na ce to kenan ina zuwa. Sai da muka je kawai zai na ga aka sa a wani club muka dan ga mutane sun da yana da ba mu yi bula da ta kai ba <laughs> ba wallahi kiga matan ya shiga gora yin gani ne ce to Abin a hankali a hankali yake ne ce to shikenan suka sake kira na biyu suka bani flight da tafi to ai baki juna ba uh-huh. abun ma da suka tura mu kuɗin da zan shiga jirgi ma yayi na ci kuɗin ya na mayi eh? <laughs> tsaya zuwan farko ai baka gaya min suka to shi ne ki daya mana gizi zuwan farko ne su turo mun kuɗin kuɗin jirgi na mayi ne ce kai suka je a mota to na cinye ma ba na ki tafiya hmm. kotoni ina ga gaman fim ne yara a ce kotonu ban gama da arewa ba a ce ba arewa za ka je kotonu sai suka sake tura wani kuma na ce to wannan mutane sun yi serious sai da na tafi amma abu ɗaya da suka je suka ban dubu ɗari suka bani mm. suka bani kuɗin jirgi da zan koma mm. suka ajiye ni a Lagos. To ai ko ai ba zancen kuɗin ake ba tunda eh. sunan ka je ta ai. To ai abin kenan ai mun To yanzu sai ka mana waka ta in gausa ka cinye lokacin. To wani wani waka kenan kike so? Na in gausa ko wacce ka ɗauko wacce. To to tsaya mana suka mana bala muka zabe su magin suke so mu bulla ta wallahi Allah ya fi duka banda suka kulla suka yaudare mu addu'a suke mu kama mura cost of living is high ba wata kila ba wutar lantarki ba kalanzir a fitila yara suna kuka ba abinci ba sutura kula yomi suna mutuwa da cututtuka ina cututtuka ina ina ina wata kila wai nuna mana suke da wayan dala dala dala one corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a drees day stash away and choose to run away to overseas and I hope you got a drees okay the breeze is getting richer while the poor is getting power so ba hobi ga madris wai wa mu bis dalla dalla ba abinci ga ciki kamar a dinka da masalla amma nan mu sake ci kamar mu ba da masalla Allah ne yace mu sai to shikenan a bar shi haka <laughs> to al'adan shiri na na nishadi mawaki ta tsiye kuma kai a shirin yau da gobe za a saka ka don haka yanzu idan muka ta tsiye ka za ka iya yi mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi bula zai sha kayi kuwa dabu to in dai baiti ne ainihin gidan baiti kenan ainihin to shi kenan sai ka kamo wannan suna wai za su sa ni a tv haka suka gaya mani bula ne ko ba bula mani ko a rediyo <laughs> in ga gari yake da to gani na suna na lyrical dr smith aka mai gure da aradu aka mai karo da roka aka mai wanka akan transformer ina wannan shiri yau da gobe a v voa voice of america yanzu kana wuka da transformer <laughs> ta kin gani abu ɗaya ne nake da gaya miki kin ga abin da na faɗa ya sa ki dariya eh, kowa gaba ta shi kenan karshen sa kenan nishadantar da mutane kuma an faɗa gaskiya a inda bai kamata ba to muna godiya na gode bula bula bula bula bula bula let's go bai na su mana famfon madara baba haka suka gaya mana bai za su mana hanyoyi iri-iri haka suka gaya mana eh, If it's lie like some of our politicians, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come suka mini bula muka zabe su ma yanzu suke so mu bula to wallahi Allah ya fi duka falla suka kula suka yaudare mu a sa'a suke mu kama mura cause of living is high babu tikila babu babu tallan tarki baka lanzar a fitila to ga yara suna kuka ba abinci ba sutura kula yau mai suna mutuwa da tututuka ina tututuka ina ina ina kila. nuna mana suke da wayon dala ta dala ta dala corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a trees nigga the stash of big cheese and run away to overseas and I hope you got my trees reasons. Getting richer by the poets, getting pro, I still hungry, got my dreams. Yeah, when we beat dala dala ba abinci ga ciki kamar an dinka da masalla amana mu suke ci kamar masba'u da wasila Allah ne ya ce masira ya ba su batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga mu suke kamar mantiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai the truth for the time sai the truth for the time ah wait that's mana famfan madara ah, baba ga suka gawara wait that's mana hanyoyin sinariya suka gawara Never. If it lie like some of our politicians, kema kana, kema, kema, kowa. Kin ɗauka hoto a sakatariya wai gidan ubanki. You please from your head to your toes, see the post, see the form, Michael Jackson. To, bin saurara waka bula ya ce yana waka kaman Tupac, Tupac ɗin Kano kenan. <laughs> Kuna jin waka maganar da na 'yan siyasa wata kan sun ce za su gina za su yi masu famfon madara sun ce kuma za a gina masu titin zinari. Titin zinari. <laughs> To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da kuma abokan aiki na da suka taya ne gabatar da wannan shirin. Zara Aminu Fage. Tare da Amina Buhari Aliyu. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai wani mako kuma idan Allah ya sake dawo da mu a cikin sabon shirye-shiryenmu na yau da gobe shirin matasa Ahí... huta lafiya. wai madara baba ka suka gaya mana ku zabe ni zan muku hanyoyin zinari suka gaya mana ku zabe if you lie like some of our politicians ke magana ke makina ni ma yeah my life adventure was like an act of execution almost to suffocation as crucifixion horrible balls puzzle like just supposed to spend the days of my life like a suffering for slavery wrestling the boss to try to survive in the ghetto I ain't give up Looking for way to get out of my poverty, misery, soul and mystery. Busting out of my history, living on state get shit alive in my country. A lot of dead bodies dying and lying in cemeteries. Ah, be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. You need a change, change. Then you gotta be, gotta be. It better be the light that you wanna see, wanna see. The government, the people, everybody, please. Be the change that you wanna see, wanna see. Be the light that you wanna see, wanna see. You better be the change that you wanna see, wanna see. Ah, that's the mother pop pop, mother, baba, kasika, kawana. Kuzabeni, zamu, kwa anyo, million dinari suka gaya mana ku zabe if you lie like some of our politicians ya magana kema nima kema ah wai asmanu